وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na laraba yau 27 ga watan ramadan hijirar ma’aiki sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan biyar shekarar miladiya ta da ashirin a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma a kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya inda za mu tashi a kan aya ta arba'in da ɗaya wannan kuma shi ne majalisunmu na biyar a wannan wata mai albarka bismillah mala abdurrahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار النهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون الله تعالى يتي ولقد استهزئ برسل من قبلك كما حقيقة أن يوى من ذني أقبانك إزجلي فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون sai sakamakon abin da suke izgili da shi ya auka wa waɗanda suke yin izgilin wani aya kamar yadda ya gabata a baya Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa mushrikai suna yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam izgili duk inda suka haɗu da shi wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhizunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum Allah ce idan waɗanda suka kafirta suka ganka ba sa yi maka komai sai izgili suna cewa a hazal ladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan shine wanda yake aibanta ababan bautar ku to wannan aya kamar lalla shine Allah subhanahu wataala yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akan wannan izgili da suke yi masa cewa ba shine farau ba ba su ne kuma farau ba a da can Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa da manzanni zuwa ga mutanensu zuwa ga al'ummominsu kuma an samu da dama daga cikin waɗannan al'ummomin sun rika yi wa waɗannan manzanni izgili wanda da ƙarshe kuma suka girbi sakamakon wannan izgili da suke yi musu Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da azabar ta nan duniya wanda kuma azabar lahira take jiransu haka kamar wannan lallashi ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma jan kunne da gargadi ga su masu yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam izgili cewa ko ba jima ko ba daɗe za su rirribi wato sakamakon wannan izgili da suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tun a nan duniya ko kuma in an je lahira ubangiji subhanahu wata'ala zai nuna musu haka Allah ce wala kadisto zai bi rusulin min qablika hakika an yi wa manzanni gabaninka izgili ya kai wannan annabi don haka kai hakuri akan wannan izgili da suka yi maka suke yi maka kamar yadda annabawan da suka gabace ka suka yi ta yin haƙuri akan izgilin da mutanensu suka yi ta yi musu ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum la ce ka yi haƙuri kamar waɗanda suka gabace ka na wato annabawa waɗanda suke da azama suke da girma suka yi haƙuri kada ka yi musu garaje kada ka yi musu gaggawa domin ƙarshen abin da za su girba akan wannan abu da suke na izgili idan ba su tuba ba wani abu ne da ba zai musu daɗi ba fa haka bin lazi da sakhiru min ma kanu bihi saboda waɗanda suka yi izgili ga manzannin da suka gabata sun girbi sakamakon wannan izgili da suka rika yi zaka kai ma kai hakuri wala qad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna Allah ce hakika an an ƙaryata manzanni gabaninka sabaru ala ma kuzibu suka yi hakuri akan ƙaryata wasu da aka yi wa uzu kuma aka cutar da su hatta atahu nasruna har nasarar mu ta zo musu to haka Allah yake nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da hakuri kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hakan yayi tayi yi ta musu hakuri ta musu hakuri yana cewa رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر lokacin da aka zo aka gaya mata wata bakar magana da wani ya faɗa dangane da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah jikan annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi wannan ma yayi hakuri haka annabi sallallahu alaihi ya ci gaba da yin hakuri da abin da suke yi masa na izgili waɗannan manya manyan kafirai da suka rutsewa annabi sallallahu alaihi wasallama izgili da kuma marasa daɗi tun a duniya Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu sakamakon izgilinsu. domin lokacin da aka zo yakin badar hakan cewa wannan yaki duk ya tafi da yawancinsu. su banda waɗanda Allah ya riga ya rubuta cewa za su musulunta Allah ya bar su har zuwa lokacin musuluntarsu amma manya-manyan kafiran a wannan lokaci duk suka tafi irin su Abu Jahal irin su Shaiba ibn Rabi'a da Utba ibn Rabi'a da Umayyah ibn Khalaf duk a lokacin aka kashe su a cikin wannan yaƙi. to kaga abinda Allah yake gaya musu zai faru da su ya faru shine fa haka bihim fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi abin abinda suke wa izgili sakamakon izgilin ya auka musu ya kewaye su ta ko ina saboda haka Allah subhanahu wataala yana kwantarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a binan ransa ne kuma ya zanto har ila tasliya ga mabiyansa cewa duk wanda za su ga yana yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam izgili kada wani ya daga musu hankali ya sa musu hawan jini ya sa su kasu zaune su kasa tsaye wata sunna ce ta Allah subhanahu ta'ala ah, an yi ta irin wannan a baya manzanni duk da suka zo an musu izgili sauraka ba wani abu ne sabo a duniyar nan ta Allah subhanahu ta'ala wani abu ne da ya sha faruwa amma su jira duk wanda ya yi wannan izgilin zai ga sakamakonsa kuma haka sunnar Allah take kamar da Ibn Taymiyyah ya sha faɗa cewa duk wanda yayi wa Allah subhanahu wataala izgili duk wanda ya zagi ma'aiki sallallahu ko ce mutuncin sa to ko ba a hukunta shi ba ƙarshe rayuwarsa ba za ta yi kyau ba karshe zai gamu da gamansa zai gamu da waɗanda za su yi abinda zai zamo sakamakonsa sannan Allah ya ce kul ka ce man yakla'ukum bil laili wan nahari min ar-rahman hmm. wane ne yake kare ku dare da rana daga azabar Allah mai rahama balhum an zikira rabbihim mawridun bari a'a suna dai bijirewa ambatan ubangijinsu ne munasabar wannan aya da ayar da ta gabata wato ayar da ta gabata Allah subhanahu wataala ya lallashi sa sallallahu alaihi wa sallama dangane da izgili da kafirai suke yi masa ya kuma nuna cewa wannan izgili da suke yi ba zai tafi haka ba ubangiji subhanahu wataala zai saukar da sakamakonsa mai tsanani game da abin nan game da wannan izgiri da suke to anan kuma sai ubangiji subhanahu wataala yake ambatan cewa yake nuna cewa abin da yake rudar waɗannan kafirai har suna yi suna yi wa manzo izgili suna yi wa Allah da mu'minai izgili shine rahamar ubangiji subhanahu wataala da ta bebe su kulawar ubangiji da yake yi musu ya tsare su kamar yadda ya tsare sauran halittu ya zanto bai saukar musu da azabarsa ba kuma bai bar abubuwan da su cutar sun cutar da su ba wannan samun kulawa ta ubangiji da tsaro na ubangiji da yake musu shi ya ruɗe su har suke ganin cewa za su iya ja da Allah subhanahu wata'ala ko za su iya wa manzanninsa abin nan amma allolin da suke takama da su ba za su iya kiyaye su daga komai ba Allah in ya so yi musu azaba shine zai musu azaba ba mai iya tsare su shin Allah ce kul man yaklaukum bil laili wan nahari minar rahman kace ya annabi sallallahu alaihi wasallama ga waɗannan kafirai da suke maka izgili wane ne yake tsare ku dare da rana minar rahmani daga azabar Allah mai rahma wannan gaba ta minar rahman malamai suna tafsiri biyu da suka yi mata wasu malamai suka ce minar rahman ana nufin maimakon Allah mai rahma قل من يملأكم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن أي بدلا من الرحمن وتوانين يكي تريكو دري درانا ميمكن الله من رحمه وتسيدنتو من أنن بمعنى بدل بمعنى بدلا من الرحمن كما إن الله يكي ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء دا من قدامه laja'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku a maimakon ku fil ardi za su mai gurbin ku a bayan kasa kaga minkum ay badalan minkum ay laja'alna badalan minkum mala'ika da mun sanya mala'iku a maimakon ku saboda nan ma minar rahmani ai a maimakon ubangiji mai rahma wane ne zai tsare ku saboda wannan aya tana nuna cewa wato babu wani wanda yake tsare bayi babu wanda ke tsare eh, eh, halittun ubangiji subhanahu wata'ala daga azaba sai Allah mai rahama shi kansa wannan tafsirin shine ikhtiyarin shine zabin Sheikh islam Ibn Taymiyyah da Ibn Kathir da Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ah, da haka Ibn Taymiyyah yake cewa babu wanda yake tsare halitta da daddare da rana ya tsare su ya kare su daga dukkan wani abin ki sai Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake cewa amman hadha alladhi huwa jundun lakum ينصركم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوا في عتو ونفور الله يكتوى أما هذا الذي هو جند لكم وانيني وانا نزي زبور دنا غريكو ينصركم من دون الرحمن وانا زي كاري كوبا ألابا وانيني وانا ترندنا سكي كوكي لإتا وتذات كاري كوبا ألابا إن الكافرون إلا في غرور ce kafirai ba ta cikin komai sai cikin ruɗi amman hadha alladhi yarzuqukum kuwa ne ne wannan da yake azarta ku in amsaka rizqahu in ya rike arzikin sa fa jufi a tubin wani fo sun sun yi zurfi ne sun nutse a cikin taurin kai da kuma bijirewa saboda haka wannan shi ne tafsirin wasu daga cikin malamai cewa minar rahman ana nufin maimakon Allah mai rahama qul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman ce wane ne yake tsare ku dare da rana in ba Allah mai rahama ba wasu daga cikin malamai waɗanda su ne mafiya yawan malaman tafsiri abinda suka ce minar rahman ana ana nufin min azabin rahman qul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman ay min azabin rahman wane ne yake tsare ku dare da rana daga azabar Allah mai rahama ولا شيء تفسير مقاتل ابن سليمان تفسير انسى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين آه، ابو سعد السمعاني تفسير انسى الزمخشري القرطبي ابن عاشور الشنقيطي لثورنسو تسنت في أكل من الرحمن أنك من عذاب الرحمن سيزنتو آه، دي دي دفع آه، الله سبحانه وتعالى تزو من ذلك ما مؤمن آل فرعون في كتاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana ce ya qaumi ya ku mutane na lakumul mulku al-yawma zahirin fil a yau dai ku kuke da mulki kuma kuna masu rinjaye a bayan kasa kuna da galaba a bayan kasa faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana to wane ne zai taimake mu daga azabar Allah in ta zo mana daga ce min ba'sillah wane ne zai taimake mu daga azabar Allah wato ya kare mu daga azabar Allah yayin da ta zo mana to haka nan ma minar rahmani ay min azabir rahman min ba'sir rahman a dunkule dukkan wani mahaloki yana buƙatar rahmar ubangiji subhanahu wata'ala da kariyarsa dare da rana don haka dukkan halittu suna da wannan bukata ubangiji yana tsare su lokacin da suke cikin baccinsu ko kuma da rana lokacin da suke hada hadar su a lokacin da suke fita kai kawo a lokacin da suke cikin gafala ba su san abin da yake bujiro musu ba suna cikin wannan kariya ta ubangiji ne duk da cewa kuma yawa daga cikinsu suna butulcewa Allah subhanahu wata'ala suna kafirce masa duk tare da wannan tsaro da yake musu to wannan bayani ne da yake nuna cewa rahmar ubangiji subhanahu wata'ala ta kewaye dan adam ta kowane janibi ta kowane bangare ta kowane bangare cikin cikin karkashin rahamar Allah yake rahamar tsaro banda rahamar samar da shi da bashi lafiya da bashi arziki da ci da sha da sauran abubuwan bukatunsa to akwai kuma rahamar tsaro da yake cikin ta wanda shi bai sani ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace bil minan wan nahar qul man yaklaukum eh, wan nahari min arrahman wan nahar dare da rana wanda da ayi isti'abil waqt an cewa duk wani lokaci kamar cewa akai man yaklaukum fi jami'il awqat ce wane ne yake ba ku tsaro a kowane lokaci su haka aka fara faɗar dare saboda galibi ababen tsoro sun faruwa a cikin dare duk wasu waɗanda suke ƙwarin cutarwa to sun fi samun kafa da dama da sauƙin su yi cutarsu a cikin duhu a cikin dare sawa'un mutum ne ko dabba ne ko aljin da sauransu sauraka sai aka fara faɗar dare don shi ne ɗan adam yake jin buƙatar tsaro a cikin fiye da kowane lokaci sannan aka faɗi rana ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wa kowane dan adam mala'iku ko mala'ika wanda yake kula da shi yake tsare shi daga dukkan wasu kwari ne wasu dabbobi ne masu cutarwa wasu namun daji ne mutum ne ko aljan hatta waɗannan cututtuka yanzu da ake magana da muke ta rayuwa a cikinsu ana ta ta za a yabullo musu da wannan corona da sauran abubuwa da muke gani na cututtuka da virus da suke ta damun mutane ai ubangiji subhanahu wataala yana kare mu da yawa abinda dan adam zai yi zai dan yi iya bakin kokarin sa ne irin irin irin kadan tabu kare yafi a ce yafi a ce kawai baka yi komai ba irin yadda za ka ga yaran da suke tsaya kan titi in an ka tsaya da mota ya zo dan fesa ruwa ya dan goge mai glass ka dan bashi kuɗi kaga dai ya fare kawai zo ce ba ni ya dan tabu ka wani abu ne alal akalla ya nuna yana so ya dogara da kansa to saboda ka in ya dan tabuka ka kuma sai ka dauka ba wai dan abin da yayi ya dame ka ba daman kana iya kai kai ka kai ba za ka goge gilas ɗinka to ubangiji subhanahu wataala abin da yake yi na kare mu ya fi duk wannan abin da mu muke yi amma ba mu sani ba shi dan adam gani yake kokarin sa ne sai mun gal sai mun ci nasara sai mun yi kaza sai mun ci karfin ta sai mun murkushe ta sai mun yi haka zaka je na ta yi dan ko na har har wani katun akayi an yi shi corona din wani mutum da kansa irin na corona din da irin su kuma malaman lafiya sun shiga wannan takunkumin da suke sa kansa a ciki an wani gwara kai shi wadda ce sai mun gama da ku sai mun gama da kai ana gaya corona to kaga wannan duk mantawa ake da cewa akwai wani tsaro akwai wani tsaro na ubangiji wanda yake kewaye da yake kewaye da dan adam wanda yake kewaye da dan adam to dan adam baya sanin wannan mumini shi ya kamata ya rika tuna kul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahma saboda duk abubuwa suna nan kewaye da dan adam ubangiji kuma ya sanya mala'iku wanda ba bacci za su yi ba lokacin da kai kake bacci zuwa bacci za su yi ba aikin da aka ba shi kina ya kula da kai ya tsare ka sawan kana farke ko kana bacci lahu ya min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ay bi amrillah wa iznillah wato akwai mala'iku gabansa da bayansa shi dan adam na homin amrillah wanda suke yin gajinsa sa suke tsaron da umarnin Allah da izinin Allah saboda duk abinda zai zo ya cutar da shi Allah bai yi izinin wannan abu ya cutar da shi ba so za su dakatar da shi kai baka sani ba kai dai ka yi dan naka bakin kokari ka sa takunkumin ka kai waye kai waye wannan iya za ka iya kenan amma ubangiji subhanahu wataala ya baza waɗannan mala'iku suna aikin su shi yasa kullun ake cewa ai ta addu'a ai ta addu'a wannan kariya da Allah yake bayarwa ya ci gaba da bayar da ita وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه تشيني بين جاي مكرفي أكم باينسا ما ينا أيكم كم ما تقادنكم مجاهد ابن جبر الماجري ابن, ابن عباس يكي ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه من نومه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك wara'aka illa shay'un azina Allah fihi fayusibu mujahid yake cewa babu wani bawa face Allah subhanahu wataala ya wakilta wani mala'ika da yake masa gadi yake tsaransa a sa ko a farkensa yana tsare shi daga aljannu da mutane da kwari masu cutarwa fama min ha shay'un babu wani abu daga cikin waɗannan halittu mutum ko aljan ko dabba ko wani kwaro ko wani virus ya zo zai cutar da dan adam illa kala lahu malak sai mala'ikan nan ya ce da shi ra'a kuma baya illa shay'un azina Allah fihi fayusibuhu sai abinda Allah ya izini ya same shi shi zai same shi sauraka cikin kular ubangiji muke shi ya yasa ta'abiri wato fito da jumlar da kalma ar-rahman rahman dan wani duk ya kara ya ƙara nuna maka cewa rahamar ubangiji ce take abin nan ubangiji yana da wannan irin wannan abin nan din ce a baya can wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun haka yi amfani da kalmar ar-rahman saboda nuna cewa yana musu rahama amma kuma suna kafirce masa amma suna kafirce masa Allah subhanahu wataala da yayi da yayi maganar uh, tsuntsaye a sama Eh, wa ya kabe na mayan sai hunna sai ce illa rahman hmm. saboda a lokacin kawai rahamar ubangiji ce tausayi ne na ubangiji zai sa abin ya tsaya ya ta tafiya haka haka nan ko jirgi ka shiga babu mai rike ka sai illa rahman hmm. sai ubangiji mai rahama to ambatan rahama anan dan a nuna cewa rahamar Allah bai bai take ga dan adam sai balhum an zikr rabbihim mu'ridun bal a aka watsar da magana da waɗannan kafirai aka dawo ma da magana da su da zamirul ghaiba mm. wanda da ana magana da zamirul mukhatab kul man yaklaukum aka kawo shi da sigar waɗanda ake magana da su amma da aka yi idrab aka ce bal sai aka ce an zikira rabbihim amma watsar da su magana da su an dawo ana magana da zamirul ghaiba Allah ce ba haka bane su ne waɗannan kafirai an zikiri rabbihim ma'ridun suna bijirewa ambatan ubangijinsu wato suna bijirewa dukkan wani wa'azi da yake zuwa daga Allah su bijirewa alqur'ani su bijirewa wa'azuzzukan da alqur'ani ya zo da su su bijirewa hujjoji waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani wanda suke kafa musu hujja akan samuwar Allah da kadaitakar Allah da wajabcin abi Allah subhanahu wataala shi kadai duk suna bijirewa wannan ba sa la'akari ba sa tadabburi a cikin su ba sa daukan su a matsayin komai sun yi watsi da su saboda wauta wannan ta sa suke hada Allah subhanahu wata'ala da wani suke shirka da Allah subhanahu wata'ala suke zalunci ba su karbi ba sa karɓar duk wata nasiha da ake musu ballantana su samu shiriya ballantana su samu tawfiki a cikin lamarinsu Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa ba ma ta bujiro da tuna Allah subhanahu wataala a zuciyarsu ballanta na hasu ji sa kamar yadda ibnu kafir yake cewa la ya'tarifuna bi ni'amati bi ni'amihi alaihim wa ihsanihi ilaihim basu ma yadda cewa Allah shi yake musu ni'imomin ba basu yadda Allah cewa shi yake musu ihsanin ba bal ya'riduna an ayatihi wa ala'ihi suna bijirewa ayoyinsa da da abin nan mutum nawa ne yake jin cewa ubangiji subhanahu wataala ne yake ni'imta shi cikin abubuwan da yake samu ko yake ko ciki na koshin lafiya da zaman lafiya ba kowa yake kawo wannan ba domin inda a ce kowa zai rika kawo wannan to babu shakka da tsoron Allah ya shiga zuciya da an bar ayyuka na ta'ata da an bar ayyuka na saban Allah da an kaurace musu da an kaurace wa zalunci da cutar da juna to amma rashin kawo wannan a cikin zuciya shi yake jawo irin wannan Allah ya ci gaba da cewa أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون التي أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ko kuma suna da wasu alloli ne waɗanda suke kare su ba mu ba la yastati'una nasrahum nasra anfusihim ba za su iya taimakawa kawunan su ba ba wala hum minna yushabuna ko ba za su ba za a iya kare su daga gare mu ba Allah subhanahu wata'ala anan ya kara nuna cewa babu wani wanda zai iya kare su daga azabar Allah subhanahu wata'ala ranar haɗuwar su da shi ba shi ba kuma allolinsu da suke bautawa suna neman kusancin Allah da su ba za su yi musu amfani a ranar ba babu abin da zai amfanar da su ballantana ya tsirar da su daga azabar Allah da ce amlahum alihatun tamna'uhum min dunina ko suna da wasu ababen bauta waɗanda suke kare su ba mu ba suke kare su daga azabar Allah ko za su kare su yayin da azabar Allah za ta sauka suna da su la yastati'una nasra anfusihim ta yaya za su kare su su a karan kansu ba za su iya taimakon kansu ba babu abin da za su iya taɓuka wa kansu na su taimaka wa kansu to wanda ba zai iya taimaka wa kansa ba ta ya za a ce wani ya zo ya taimaka masa ba zai yiwu ba in kura na maganin zawo ta yi wa kanta ya yi wannan su dore ba fasta mai ola na lazina ta da ola min donin lahi lan ya kulko zubaban wala wuce ta ma'ola wa in ya slubhumun zubabu shay'an la yastanqizuhu min ضعف الطالب والمطلوب Allah subhanahu wata'ala ya ce an ya ku mutane an bayar da misali ku saurare shi da lazina tad'una min dunillah waɗannan da kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban ba za su iya halittar koda guda ba wala wajtama'u ko da za su yi taron dangi akan su halice shi ba za su iya ba wa yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu idda kuma kuda zai kwace musu wani abu ba su iya kwato kayansu ba ba su iya ba ba za su iya ba ga annabi ibrahim a.s. lokacin da ya zo karkarya goma kan akwai wani wanda ya motsa ba ji alahun juzagen illa kabiran lahun lalahun idan ya rijo ya yi kwatsa-kwatsa da su ya rugurugu da su haka babu wani wanda ya iya motsawa to wanda ba zai iya taimaka wa kansa ba ta yaya ne kai zai taimaka maka in ma wani dan adam ka ɗauka ko mutum ko aljan ko wani abu akan ya taimake ka shi ma waɗannan musibu sukan same shi za ka yi zuwa ka kunkwasa gidan bokanka a cewa ba da lafiya ba zai iya ganin ka ba to aka yi shi ya bari ya yi rashin lafiya eh, ko a ce yan fashe sun shiga sun masa sata eh, ko a ce ɗansa ya mutu ko ko ɗan bokaye da ɗan tsubu ba sa mutu ai suna mutu to da me bai iya kare kansa daga abin da ya so ba kai zai kare ka daga gare shi ba sai yiwu ba la wani nasara an fusi. ba za su iya taimaka wa kansu ba ballantana su su taimaka muku wanda duk ba zai iya halitta ba to ba zai iya kare wannan halittar ba a yi shiriko na ma la ya kuluku shay'an wahum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun Allah ce yanzu kusa haɗa Allah za su rika shirka da mala la ya kuluku shay'an da wanda ba ya iya halittar komai wahum ya yukhlaquna su ake halitta wanda ba zai iya halitta ba ba zai iya wa wannan halittar kariya ba wala yastati'una lahum nasiran, ba za su iya taimakawa waɗannan halittu ba wala an anfusahum yansurun ko ba su taimaki kansu ba saboda su kansu suna buƙatar wanda za su taya su haka na an guri Allah ce walazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaykum la yusirun Allah subhanahu wataala yace waɗannan da kuke bautawa ba shi ba la yastati'una nasrakum ba su iya taimaka muku ba wala anfusahum surun kuma za su iya taimakon kansu ba wa in tad'uhum ila ilal huda ko da za ku kira wasu zuwa ga shirya la yasma'u ba za su ji ku ba wa tarahum yanzuruna na hum la yusirun za ka suna an yi musu idanuwa kuru suna kallon kama amma ba sa gani haka wanda ba zai iya mallaka wa kansa komai ba ba ya da wani katabus a karan kansa ta yaya zai zama abun bauta ta yaya za ku rike shi kuna bauta masa Allah ce wala minna yushabun kuma su ba a kare su daga gare mu wato daga azabar mu wato su waɗannan alloli babu wanda zai kare su su kansu ubangiji ya so azabta su zai azabta su na kuma ma ta abudu na min duni lai hasabu jahannam antum laha warin lau kana ha'ula ya alihatan ma Raduha wa kullum fiha khalidun Allah ce ku da abin da kuke bautawa duk kiraren wutar jahannama ne ku da abin da kuke bauta duk wuta za ku tafi antum laha waridun dukkan ku za ku shige ta laukana haula haula alihatan ma waraduha da waɗannan da ku rike ababen bauta ne alloli ne ababen bauta ne na gaskiya ba za su shiga ba saboda haka dukkan ku da su za ku dawwama a ciki shi yasa a wani guri Allah ce uhshurul ladina zalamu azwajahum wama kanu ya'buduna min dunillah فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل, بل هم اليوم مستسلمون الله سبحانه وتعالى يقول احشروا الذين ظلموا أزواجهم كتتروا waɗanda suka yi zalunci wa azwajahum da ababen haɗinsu da ababen haɗinsu su ne shaiɗaninsu wa ma ya abudu min dunillah da waɗanda suke bautawa ba Allah ba duk ku tattaro su fahdohum ila siratul jahim ku nuna musu hanyar shiga jahannama amma kafin su karasa jahannama daka musu tsawa a ce wa qifuhum innahum mas'ulun ku zakatar da su za a yi musu tambayoyi a ce da su malakum la tanasaru ya yanzu ba kuna taimakon junan ku ba ba kun ce allolin ku za su tsaya muku ba za su tsaya muku lokacin da Allah subhanahu wataala zo kama ku ba su za su tsaya muku su kwace ku gurin Allah to ya aka yanzu ba kuna taimakon juna ba Allah ce bal humul yau mustaslimun su gaba ɗayansu a yau fa masu miƙa wuya ne su sallama sun yi sun saduda sun saran da sun mi wuya babu wanda zai iya yin wani abu to wannan inda Allah ke cewa wala hum minna yushabun malamai suna da wajihi biyu wajen tafsirin hum din hum din suwa ake nufi da hum din wasu sun ce wala hum minna yushabun ana nufin hum din kafirai wato ba a kare kafirai daga gare mu ba a ba su wata kariya wasu ka ce a home din ana nufin su gumakan wato babu mai kare waɗannan gumakan daga gare mu yayin da muka so kama su bi musu azaba ah, sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala 'alayhim al أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقسها من أطرافها أفهم الغالبون الله سبحانه وتعالى بل آآ بحكني ومتعنا هؤلاء وآباءهم من جير دا waɗannan da su da iyayensu daɗi mun jiyar da waɗannan daɗi da iyayensu hatta tsala alaihimul umar har rayuwa ta tsawaita a gare su afala ya rauna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha ashe yanzu ba sa ganin cewa mu muna zuwa ga ƙasa muna cinye ta daga kan daga iyakokinta galibu da yanzu sune za su rinjaye Allah subhanahu wata'ala anan yana ambatan dalilin da yasa waɗannan kafirai suka yi wa Allah subhanahu wata'ala kafirci da izgili da taurin kai da bujirewa me ya jawo haka har suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallam har suke mata izgili me ya jawo haka Allah ce ga abin da ya jawo bal matta'na haula wa aba'um hatta tala alaihim al-umr jiyar da su dadi da muka yi su da iyayensu har rayuwa ta tsawaita gare su suna cikin jin dadi suna fantamawa suna san cewa wannan da muka yi musu wannan rayuwa da suke ciki mai daɗi alama ce ta cewa duk wani abu da ake gargaɗin su da shi ba gaskiya ba ne in haka ne ya same su mana kamar da suke cewa mata hazal wa'd in kuntum sadiqin ibnu ashur yana cewa haula'i haula'i anan tana nufin su kafire yace a istiqra'in da yayi na alqur'ani ayoyin alqur'ani ya kula duk inda haula'i ta zo wanda kuma babu wasu da aka ambata a baya da take komawa gare su to tana nufin quraishawa kafiran makka kama nan za mu ce ishara anan tana nufin umumul kuffar tana nufin duk kafirai waɗanda suka karyata saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam suka doge akan kafirci duk sun shiga cikin wannan haula'i amma lokacin da take sauka waɗanda suke gurin lokacin da ayat ta sauka babu shakka su ne farkon wanda za su shiga cikinta waɗanda ake magana da su su ne ƙuraishawa waɗanda suka doge akan kafirci suka ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wanda duk za su zo bayan su su yi irin abin da suka yi to su ma sun shiga cikin haulayen Allah subhanahu wata'ala yake cewa abin da ya waje ya sanya waɗannan kafirai suke dogewa akan kafircin su da shirkar su shine min jiyar da waɗannan mushrikai na ƙuraishawa da iyayensu a gabaninsu min jiyar da su daɗi mun ba su tsawon rai sai suka zaci cewa wannan ni'ima da suke ciki ba abu ne da zai gushe ba suka kaki jiki suka miƙe kafa ganin cewa kullum arziki karuwa yake kullum ni'imar da suke ciki karuwa take shi da sai suka miƙe kafa zukatunsu kuma suka ke gashi wannan wato talalar da ubangiji yake musu ta ruɗe su suka tsayawa su lura da dukkan wata hujja da ake gaya musu akan rayuwar da suke yi mara kyau ana gaya musu cewa wannan rayuwa da kuke rayuwa ce mai kyau rayuwar da take cike da shirka da kafirci da saban Allah ku bari ku dawo ku bi Allah su kuma suna ganin ai suna cikin ni'ima babu wani damuwa tare da su don menene za a faɗa musu wannan magana saboda ka ba ma za su saurare ta baballantana su yi tunani a kanta a yayin da a yayin suke ganin kuma ubangiji subhanahu wataala ya daga musu kafa ya ba su tsawarai ya ba su cikakkiyar lafiya don haka in an kawo ayar da take kunshe da gargadi da tsoratarwa sai su rika izgiri suna dariya ma'ana an sha karanta mana wannan jimawa ba mu ga komai ba wannan alama ce da cewa wannan abu da ake faɗa ba karya ba ne ba su san cewa wannan abu da Allah yake ba su ba istidraji ne wato Allah yana musu talala ne yana saurara musu ne har su gama cinye duk wani amfanin da suke da amfanin su na duniya kafiri Allah subhanahu wataala yakan buɗa masa arziki ya ba shi jin daɗin duniya dan ma yana da wani alheri da ya taɓa yi a nan ya cinye ladansa idan yan je lahira ba zai cewa Allah to ai ka ce ai kaza ai kaza ni ma ai na yi saboda ka duk da kai na biya ka a can kamar yadda ya zo a cikin hadisi jesu muslim cewa kafiri Allah subhanahu wataala yana saka masa da ni'imomin da yake bashi anan shine sakamako sabanin mumini shi mumini Allah subhanahu wataala ya jinkirta sakamakon sa sai a lahira saboda ya bashi wannan amma wannan bashin da ya yi ni'imomin da ya buɗa masa sai yake zaton cewa a kan gaskiya yake kuma wanda abu duk da ake ta faɗa duk ba gaskiya ba ne bai san talala ba ce cewa la yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim mm. innama numli ya zadu isman wa kuma azabun muhin Allah ce kada waɗanda suka kafirta su rika zaton cewa wannan talalar da muke musu alkhairi ce wani rai yanzu ka kula a duk duniya wato babu mutanen da suke tsawara irin mutanen europe da america saboda yanzu shi yasa wannan corona da aka fi mutuwa a can saboda tsofaffi sun fi yawa a can wata ta man ta fi jiga ta tsofaffi nan da nan kuma su rasu to haka suna da suna fiye da fiye da yadda mu nan kasashen mu na Afirka malaria da waye da waye gashi ba ke ba ke kyawun kullun lafiya da sauransu kullun cikin cikin ciwo ake ah, so wannan tazarar da aka buɗa musu da aka yi da wannan tazarar da suke samu ta rayuwa take rudarsu su wasu ma a gefe waɗanda su ma suke cikin hauka irin nasu su ma sai suke ganin a ah, to kuna cewa kaza kaza kaza kaza saban Allah yana jawo kunci yana jawo kaza kaza su waɗancan ba kun ce kafire bane to ya aka su suke samun kaza suke samun kaza suke samun kaza ba san cewa ta lalace ubangiji yake musu kai mumini kai mumini ubangiji subhanahu wataala yakan cafke ka yayin da ka saba masa sai ya tafke ka da wannan cefkar ta zama maka wa'azi kuma sannan a kare maka zanubinka wannan sunnar Allah dangane da mumini ce kuma ba ga kafiri ba kafiri Allah buɗa masa yake Allah buɗa masa yake shi ko mumini yayin da yayi wani abu sai Allah ta kura masa haka sunnar ubangiji take game da kafirai falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay kaga maimakon a kama su sai Allah ya bude musu kofar komai bayan gashi an a zai sun yi watsi da shi to wannan sunnar Allah ga kafirai a bambance tsakanin sunnar Allah subhanahu wataala ga kafiri da kuma sunnar Allah ga mu'mini sunnar Allah ga mu'mini yayin da ya saba wa Allah to zai ga sakamakon sakamakon saban a tare da shi kamar yadda in yayi biyayya zai ga sakamakon biyayya wannan sunna ce ta ubangiji dangane da mu'mini sai a jarabe shi da cututtuka a jarabe shi da talauci a jarabe shi da rashi da waye da waye wanda wannan kuma yana kankare masa zunubinsa sannan kuma yana sa ya farka ya koma ga Allah wani yana cikin yalwa baya tuna Allah amma da ya shiga cikin kunci sai ga ya fara tuna Allah ya koma ga Allah yana tuba to wannan kaga akwai hikima a cikin yiwa mumini sannan rashin lafiyar nan tana kakkabe masa zunubai har ya je ga Allah watakila duk abubuwan da yayi a nan duniya Allah ya kankare masa su Allah ya kankare masa su yanzu irin in ka duba da irin rayuwar irin rayuwar marigayi Saddam Hussein irin yadda rayuwarsa ta cika da da kashe-kashe da saban Allah da takurawa masu addini da sauransu da sauransu ka duba kuma ƙarshen yadda rayuwar ta kasance Allah jefa shi cikin wata wani hali na kaskanci na wulakanci sai gashi kuma ya koma ga Allah kullun da Qur'aninsa da dardumarsa yana da fulfulu yana karatun alkur'ani ya bar gemu eh? har zuwa lokacin da za a kashe da ƙur'aninsa a hannunsa to tana yi wa Allah ya bashi wannan damar don ya rage masa nauye-nauyin da suke kansa ba mu san ya yake a gurin Allah ba amma dai zahiri abinda muka gani har Allah ya ba shi damar mutuwa da kalmar shahada ya ba shi cikawa da kalmar shahada to kaga wannan wani abu ne wanda wata kila wannan eh, kuncin da ya shiga da wannan halin da ya shiga ubangiji ya sa masa su ya kakkabe masa ya rage masa nauye-nauyen da suke kansa an je hisabi abubuwan su zo masa da sauki to amma su kafirai ubangiji barin su zai yi cikin ni'ima cikin jin daɗi su kuma sai su cewa alkhairi ne wani ma can a gefe saboda sakarci sai shi ma su cewa alkhairi ne har ma rika ganin cewa to rayuwar su shi zai samu ma mu samu irin abin da bai san cewa mu ne sai dan kafir cewa zai ya koma cikin su amma in yana na a matsayin mumini to sani sunnar Allah dangane da shi ba irin tasu ce. shi yasa Allah ce wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu A Imam Malik yana cewa min ashaddil bala al-imla'u fil ma'asi yace ana cewa min ashaddil bala yuqalu inna min ashaddil bala al-imla'u fil ma'asi yana daga tsananin bala'i da Allah zai jefa mutum bawansa mumini a ciki Allah ya ya daga masa kafa ya saurara masa amma cikin sabon Allah saboda haka yayi ta ganin komai baje-baje amma fa cikin sabon Allah to ci wannan bala'in yafi komai ibnu rushd al-jadd a cikin al-bayan wa tahsil sai ta aliki akan wannan magana ta imam malik yake cewa wannan abu haka yake a sarari kuma abinda zai kara karfafa wannan magana fadar Allah da yake cewa wala yastabanna alladhina kafaru annama numli لهم خير li anfusihim نملي numli ليزدادوا liyazdadu التي Allah ce muna saurara musu ne dan su ƙara laifi su ƙara saurara ka ga wani Allah ya daga ya jinkirta rayuwarsa yayi tsawon rai amma kuma cikin sabon Allah cikin halakar da mutane takila wani kaga cewa malami ne amma na bid'a yayi tsawon rai amma kuma cikin cikin barna kullun cikin gina mutane akan bid'a da asasa bid'a da yakin da yakan sunna kaga wannan ba alheri ne gare shi ba yake cewa to wannan wannan shi yafi komai bala'i Allah jinkirta wa mutum rayuwarsa amma kuma cikin saban Allah to shine ibn rushd yake cewa fala shay ashaddu ala al-abd min al-istiyad fi al-ishm al-mujib li sakhat ar-rabb babu wani abin da yake da tsanani akan bawa babu wani abin da tsanani ga bawa kamar ubangiji subhanahu wataala kamar ya ta ƙara laifuffuka waɗanda za su jawo masa fushin Allah subhanahu wataala domin ya cika domin bawa idan Allah ya jarrabe shi ya jarrabe shi a dukiyarsa ko a jikinsa in ya yarda da kaddara Allah ya miƙa wuya ga Allah ya yi haƙuri sai ya samu ladan wannan wannan jarraba da aka yi masa in kuma ya kasa haƙuri ya kasa haƙuri to alal aƙalla an tsare shi inda da dukiyar yake saban Allah yanzu ba dukiyar kaga saban Allah ya dakata idan da gangar jikinsa yake amfani da karfin jikinsa da lafiyarsa yake amfani wajen saba wa Allah to zai da Allah ya jarabe shi da wata cutar da ta dunkusar da shi kaga nan ma saban Allah ya dakata to kaga nan ya fi masa alkhairi akan da a sake shi da lafiyarsa da dukiyarsa ya ta saba wa Allah ya ta saba wa Allah ya ta wani shine al-ibla'u fil ma'asi al-ibla'u fil ma'asi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun waɗanda suka ƙaryata ayoyina suke ƙaryata ayoyina za mu yi musu za mu musu talala za mu jinkirta musu ta inda ba ka zato an bi lahum inna kai matin ina musu talala amma kaidi na yana da ƙarfi sosai waɗannan da Allah su wani wataala ya jinkirta musu har suka kai wani lokaci cikin saban Allah in an zo lahira kuma za su riƙa rikici da zasu su rikarci da ababen bautarsu waɗanda suka bautawa waɗanda suka bautawa suna cewa ba ruwansu da su su kuma suna cewa su suka batar da su kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa mai shiru kuma ba ya min dunin layi fa ya kulu a antum azlaltum ibadi haula am hum dallu sabi ay qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qawman bura Allah ce ranar da zamu tara su da abinda suke bautawa ba Allah ba Allah ce da su a antum azlaltum ibadi haula ku ne kuka batar da bayina waɗannan wato ku ne wato alhakin batar da waɗannan bayin nawa amhum dallus sabil ko kuma su a karan kansu suka bace tsarki ya tabbata gare ka ma ما كان ينبغي na أن نتخذ من دونك auliya ba zai min auliya ba zai yiwu ba mu riki wasu wasu masoya a majibinta ba kai ba walakin mattatahum sai dai abinda ya ja su zuwa ga bata ka jiyar da su daɗi wa aba'ahum ka jiyar da iyayensu daɗi hatta na zikira har suka manta tuna ka da wa'azin da ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wa kanu qauman bura suka zama mutane halakakku Ah, hakanan nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haq wa rasulun mubin walamma ja'ahum al-haq qalu hadha ah, hadha sihrun wa inna bihi kafirun Allah subhanahu wata'ala ce bal matta'tu ha'ula ah, matta'tu ha'ula na dai jiyar da waɗannan dadi ne wa aba'ahum da iyayensu hatta ja'ahum al-haq wa rasulun mubin har gaskiya ta zo musu da kuma manzo mai bayyana gaskiyar walamma ja'ahum alhaq lokacin da manzo ya zo musu mai bayyana gaskiyar nan ya zo da alqur'ani qalu hadha sihrun suka ce ai wannan sihiri ne wa inna bihi kafiruna mu mun kafirce masa to wannan shine bayanin da ubangiji subhanahu wataala yake yi na dalilin bijirewar kafirai da dalilin doge wasu akan kafirci wanda irin wannan rayuwar jin daɗi da holewa ita take wato jan wasu har suke tsammanin cewa kafirai inda ba a kan gaskiya suke ba to ai da Allah ba zai basu abin da ya basu ba wanda sunnar Allah kuma ba haka take ba wannan ta lalace ta ubangiji yake musu sannan Allah subhanahu wataala ya ce afala yarawna annana atil arda nanqusuha min atrafiha ashe yanzu ba ta ganin cewa muna zo wa ƙasa sananin kusuha min ha muna cinye ta daga iyakokinta kaɗan-kaɗan afahumul ghalibuna in su ne za su yi rinjaye to wannan aya akwai tafsiri daban-daban na malaman tafsiri da suka yi mata a daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka ce a nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa kafirai yanzu su kafirai ba su ga yadda muke ba wa musulmi nasara ba muke taimakon su suna cin garuruwansu da yaƙi suna cinye garuruwansu da yaƙi suna shigar da musulunci garuruwan suna dawowa ƙarƙashin daular musulunci wanda kullum ƙasashensu suna raguwa ƙasashen musulmi na ƙaruwa wannan ba zai zama musu izina ba su ji tsoron cewa Allah subhanahu wata'ala zai ɗora musulmi gaba ɗaya kan ƙasashensu kuma ya murkushe su wato kamar ishara ce ubangiji yake yi kaga ayar makkiya ce aya ce makkiya makka aka saukar da ita ba a madina ba kuma futuha su cinye kasashe da garuruwa da yaki ba su samu ba sai bayan ma da aka shir'anta jihadi sana aka fara yaki shi ma da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kare kansa yake ta yi a kawo masa hari nan a kawo masa hari can ya ji labarin za a kai masa hari ya tura rundunar haka ya yi ta yi ma daga lokacin na abubakar lokacin sayyidina umar har zuwa lokacin sayyidina usman a waɗannan khilafa ai lokacin ne aka zo aka yi ta cinye kasashe da yaki aka yi ta cinye kasashe da yaki daular farisa ta rushe da yawa daga cikin kasashen da suke karkashin daular romawa ka dawo suka dawo karkashin daular musulmi kamar sham kamar kamar yankin sham yankin iraki yana da cikin karkashin daular farisawa wannan shi ma da karshe ya dawo cikin abin nan to wannan cin nasarori kaga rage rage rage iyakokin kasashen abin nan ne da ce wannan shine nan kusul arza min atrafi hadin da Allah ya faɗa yana ba su ga yadda Allah yake shigowa yana cinye kasashen su da kan iyakokin su kadan kadan ba kamar wannan albishir ne Allah yake yi wa yake yi wa musulmi a lokacin cewa su yi haƙuri da wannan matsawa da gallaza da takura da ake musu ɗayansu baya iya fitowa ya je ya biya bukatarsa face ya gamu da abin da zai bakanta masa dai a makka ku yi haƙuri akwai lokacin da zai zo waɗannan kafiran gaba ɗaya Allah zai rika cinye ƙasashe su sai gashi an cinye makan gaba ɗaya ta koma ƙarƙashin daular musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa daula a hijaz gaba ɗaya sannan aka zo sahabbai suka yi ta shigo ƙasashe suka yi ta ciwo kasashe ga ga kun kace mai cikin ƙanƙanin lokaci ƙasa da rubu karn sai ga shi musulunci yana neman ya mamaye rabin rabin duniya ya shiga afirka ya shiga europe har wasu sahabbai ana binne gawarsu a turkiya wasu sun shigo har cikin kasashen afirka jirin kasar masar kasar sudan kasar tunisia da sauransu kaga duk wannan Uh, ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa wa kafirai a lokacin abin bai faru ba amma su suna cewa ubangiji zai yi wannan wasu suka ce wannan shine abin da ake nufi da tafsirin aya wannan an rawaito daga cikin ruwayo da aka yi daga abdullahi ɗan abbas a kowane tafsirin hakanan akwai ruwaya daga zahaq da alhassan albasri kuma wannan shine tafsirin ibnu jarir at-tabari da az a cikin littafin sa ma'anar qur'an shine tafsirin alwahidi. a cikin littafin sa alwajiz tafsirin sa shi ne tafsirin albazawi da zamakshari da qurtubi da baydawi da shaukani da yawa daga cikin malamai wannan tafsirin suka tafi a kansa cewa futuhat ayat take magana na til adan qusum min shine shimfiɗa futuhat da za a yi wanda za a cinye ƙasashen kafirai su dawo ƙarƙashin musulunci abinda zai ƙarfafa wannan tafsirin shine ƙarshen ayar afahumul galibu yanzu za su yi rinjaye kaga ya nuna kenan akwai akwai galaba akwai tuna na fito wanda wani zai yi rinjaye a ciki waye zai yi rinjaye ku ne ko ni da manzanni na inji Allah babu shakka Allah shi zai rinjaye da azli banna ana wa rusuli ibnu atiya yake cewa to wannan dole wasu sai suka ce muƙaddara wannan ayar kenan ta sauka a madina tunda ba fara cin kasashe ba sai da aka shiga sai da aka shiga aka farlanta jihadi amma wasu suna cewa wannan ba zai ba dalle ba ne sai an ce ta sauka a madina da wannan tafsiri ana iya cewa bishara ce Allah subhanahu wata'ala yake yi yake yi wa yake yi wa mu'minai a tafsiri na biyu wasu suka ce wannan ana musu ishara ne akan cewa sun gafala da sunnar Allah subhanahu wata'ala ba su yi la'akari da sunnar ubangiji ba a cikin halittarsa ai Allah yana da sunna ta hallakar da al'ummomin da suka ja ba su duba ba suka ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummomin da suka karyata manzanni ya kawar da su daga bayan kasa sai dan kusa min atrafiya ana ta rage su aka halakar da mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen annabi lot da mutanen annabi shu'aib wanda suna yawo suna wucewa ta cikin garuruwan su basu ga yadda Allah yake ta kashe su ba da yadda suka saba masa a kawar da su a kawar da su kaga Allah subhanahu wataala yana musu ishara zuwa ga sunnarsa a cikin al'ummar da ta gabata saboda na til arda nan kusa min atrafiya ana nufin al'ummu da suka karyata manzanni da Allah ya ta halakarwa ya halakar da waɗannan waɗannan masu su ya halakar da su ya halakar da su ya halakar da su ibnu kasir yana cewa wannan shine abin da mafi kyan abin da za a fassara ayar da shi a fassara shi da ayar da take cikin suratul ahkaf ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna الآيات la'allahum yarji'un hakika mun hallakar da waɗanda alƙaryu da al'ummu da suke gefen ku kuma muka sarrafa ayoyi la'allahum yarji'una ko sa dawo kan hanya a shantiti rahimahullah ya yi ta'aliki akan wannan tafsiri na ibnu kasir ce wannan tasiri na ibn kasir haka yake kuma in aka duba istikra'in ayoyin alkur'ani za a ga suna nuna haka ya ce saboda haka abinda ayar kenan take nufi shine kafiran makka shin da waɗanda suke tafiya akan hanyar su ta ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama ba su ga yadda muka rika halaka waɗanda suka gabace su ba wanda suka ƙaryata manzannin Allah mutane annabi annabi Nuh annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib da sauran annabawan da suka aka ƙaryata su muka muka muka halaka su shi suka zama suka zama labari shine abin da ake nufi afala yarawna ko afala ko haka ne ko afala ya rauna na na'til arda nanqusuha min atrafiha ashe basu ga yadda muke zuwa muna cinye kasa da kan iyakokinta ba suka ce har ma suka ce min atrafiha ba a ce min tarafaiha ba ce min atrafiha wanda yake nuna ta ko'ina ta an samu wannan halakarwar ubangiji subhanahu ala ya kawar da su to wannan wannan shine shine tafsiri na biyu cewa al'ummomin da aka halaka su Allah yake magana anan to wannan kuma zai zai kawar da fadar Allah afahumul ghalibun da Allah ya ce afahumul ghalibun yanzu za su yi galaba na galaba yana nuna cewa Allah subhanahu wataala koyaushe yana tare da al'umma yana tare da da mu'minai kuma mu'minai su suke galaba la azlibanna ana wa rusuli da Allah da manzanninsa su suke yin galaba ah, ubangiji subhanahu wataala ya halaka wadancan. ku ma da kuke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ku fi karfin Allah ya halaka ku ba ahum khairun am qaum tubba walladheena min qablihim ahlaknahum innahum kanu kanu mujrimin Allah ce ku kuka fi ko mutanen tubba da waɗanda suka gabace su ahlaknahum ai mun halaka su to ku kuka fi su hadda ba za ku ba za ku ba za a halaka ku ba in kuka duba ma ai su sun fi ku da abinda kuke takama da shi to su sun fi ku in kanu aktsara minhum وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون sun fi su yawa sun fi su karfi sun fi su raya kasa sun fi su gina kasa amma duk abin da suke aikata bai tsina na musu komai ba sun haka Allah subhanahu wata'ala ya ce sawaka ku za ku yi rinjaye ko mu za mu yi rinjaye wannan fassara ta biyu akwai fassara ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar wanda insha allahu a karatun gobe za mu ambace su abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh